Assalamu alaikum yan uwa. Barka mu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu mai suna Nurul Huda, kashi na bakwai, wanda Khalisat Haidar ta rubuta. Dare ranar Abu Turaf ya tafi gidan kanwar maminsa Hajiya Mariya, ta yi murnar ganinsa sosai bayan sun gaisa ta ce, Anya Abu Turaf ba wajen wani ko wata kazo a unguwar nan ba, shine ka zo nan? Dariya ya ce, Momi wajen kifa na zo da gaske, ta ce ikon Allah, to ka kyauta ya gida ya su ilham, ya ce lafiya lau Momi, ta ce to, ya yafa, ya ce ta ma ce na gaishe da ke. ta ce ina amsawa, zan ma kira ta, abinci ta zuba masa duk da ya ce ya ƙoshi, hakan da ya ɗauka ya fara ci suna ta hira, jin gidan shiru ya ce babu kowa kenan a gidan yau momi ta yi murmushi ta ce ka san an koma makaranta duk suna gun iyayensu ya ce to bari kawai in kwaso kayana in dawo taya ki zama tun da ilham ta guje ki dariya ta yi ta ce da ka kyauta min aliyu shi ma ya yi dariyar ya ce kai ki damu zan dawo momi hajiya mariya ba ta taɓa haihuwa ba sai dai 'ya'yan mai gidanta kuma duk manya ne sosai take da son yara hakan ya sa gidanta bai rabo da yara ƙanana ko da yaushe sai dai idan lokacin makaranta ne ita ta raini ilham har ta yi wayo ta yi shekara goma a wajenta daga baya ya kumba ta sa abu ya karɓo ta ba tare da wani dalili ba karfe goma da kusan rabi abu turab ya ce mata zai tafi dan ta damuwai sai ya kwana ya ce to in ai kina so in kwana momi sai in kin amince za ki samo min solution din wata matsala da ta sha min kai momi ta ce ai wannan abu ne mai sauki son murmushi yayi ce to zan kwana sai kusan sha biyu abu turab ya faɗa ma mom ɗinsu tashi damuwar shiru ta tana kallon shi can ta murmushi ta ce to kai yanzu matar ce baka samu ba tukun koya ya shafa kai ya ce bai ce komai ba ya ce e ta ce aiko akwai wata 'yar makwabciyar mu a nan layin yarinya ce mai kyau da ita ga hankali ga ilimi ga nutsuwa in dai alhaji bayanan ita take zuwa taya ni kwana ni dai na yaba da hankalinta yau ma kanwarsu na asibiti ne shi yasa baka ganta ba amma da tana nan yanzu haka tunda ta fara magana ya saki baki yana kallanta har ta kai karshe ta ce ya ji kayi shiru haɗe rai yana girgiza kai ya ce gaskiya wannan wani solution ɗin don wannan bai yi ba dariya ta ta ce kai fa ba mutunci ne da kai ba abu turam ya langabar da kai ya ce ni dai ba na son auren haɗi momi samu wani solution ɗin ta ce to ka ce kai ba ka da wacce kake so fa ya shafa sajensa a hankali ya ce momi akwai wata da nake son halayenta kuma kyakkyawa ce ina son ta sosai ta gyara zama ta ce ikon Allah to ita ina take kamar ba zai ce mata komai ba sai ya ce a unguwarmu mu take momi ta ce abu mai au abu mai sauki ka yi ma abba magana mana sai a tura gidansu mana kamar bai gane abin da take nufi ba ya tsaya yana kallanta ta ce ka yi shiru kuma lumshe ido ya ya buɗe can murya can ciki ya ce momi kiristan ce fa zaro ido ta ta ce kiristan kuma ko dai ka taɓi ne hankalinka yana rawa ana maganar arziki ka sako mana wannan kamar zai yi kuka ya ce allah momi burge ni take sosai ina son ta ta haɗe rai ta ce kai ba na son shashen cifa. mai zai haɗa ka da arniya duk ilimin ka aliyu a hankali ya ce a'a ba arniya ba ce momi shi tana da addininta kuma kirista ce da wani irin mamaki take kallonsa a baki buɗe tana girgiza kai ta ce ka fi ƙarfi na aliyu tashi ka tafi gidanku ka kwana a can don ni ba na jin wannan da hankalinka ka zo sakowa ƙasa ya yi ya ce no momi wallahi na san abin da nake shawara fa na zo ki bani da mamaki ta ce yau na ga ikon Allah wace shawara zan baka akan kafira ni mariya shiru yayi yana kallanta tai tagumi ta ce yau ni nake ganin ikon Allah anya kuwa kana lafiya aliyu kiristan ka ce sauke sa yayi yana kallanta ya ce babu wani abu ba mara kyau a nan momi ko an rufe shiga musulunci musulunci ne kallonsa take take ta kasa cewa komai murya can ƙasa murya can kasa ya ce ai zan iya musuluntar da ita ba ki san in samu wannan ladan kenan da damuwa ta ce no son meye makomar 'ya'yanka fa kar ka manta ita za ka yi kwambatin a ba family ɗinta ba sannan ka san ba za ka taɓa raba ta da family ɗinta ba Ali ka ajiye wannan zancen naka a gefe ka koma rayuwar gaskiya wannan wani babban kuskure ne kake so ka aikata a rayuwarka ka san in dai yakumba na da rai abinda ba zai taba yiwa ba kenan ko abbanka ba zai taba yarda ba ballantana mamanka ga 'yan uwa da famili duk wannan ai abun kunya ne ali ita ita yarinya an ce maka iyayensu za su yarda su barta ta musulunta ne miƙewa ya ɗan fusace ya ce Abin kunya don na aurwarta na dawo da ita addinin musulunci to ashe kuwa komai zai dawo abun kunya a duniya mum na san kin fi kowa tunani a danginmu filis ki yi tunani ki ban shawara da zan yi amma ba ki dinga yi min haka ba sannan in dai tana so na ni babu ruwana da iyayenta za su iya yin abin da suka ga za su yi daga haka ya hanyar bedroom ta bi shi da kallo baki a buɗe kwanciya ya kan gada yana limshe ido can ya buɗe da sauri ya ɗau wayarsa ya shiga kiran samanta har ya har ta gama ringin bata ɗauka ba ya kuma kiran kiran nata shiru ya yi tunanin ta yi bacci nan kwa tana zaune tana karatun biology kawai ji ta haushinsa take ji hakan ya sa ko kallon wayar ba ta yi ba washe gari abu turab na idar da sallah ya ce zai tafi hajiya mariya ta ce da wura ka son ka jira ka yi breakfast mana ya ce zan yi a gida shiru ta tana kallon shi can ta yi murmushi ta ce to me kuma na yin fushin ba fa mu gama magana ba ce mata ya yi bayan kin ƙi yin supporting ɗina mum ta ce no ba haka ba ne ina so na nuna maka irin matsalar da hakan zai haifar ne da kuma a kuskuren da kake so ka yi na farko 'ya'yanku na biyu kuma mutuncinka zai taɓu na uku kuma iyalinka ba za su yadda ba na hudu ita ma family ɗinta ba za su yadda ba na biyar makiyanka kuma za su ci gaba da samun nasara a kanka katse ta yayyace momi na ga dai na ga dai uba shine da iko akan 'ya'yan shi ba uwa ba image ɗina kuma ni wannan bai dame ni ba tunda ba wani mugun abu ne ba ya family ɗinmu kuma ni na ga zan zauna da ita ba ba su za ta zauna ba farin ɗinta kuma su yi duk abin da suke ganin za ta yi inda za ta kasance tawa ni ba na hanko dariyar da za a min na fi hanko ladan da zan samu a kun Allah lun ido ta cikin sanyin murya ta ce, Haka ne, Allah ya dafa maka son, ya yi maka zaɓi mafi alkhairi ya kawo sassauci a kan lamarin. Abu Turab ya ji daɗin furucinta ya ce, Na gode mun sai kusan ƙarfe goma Abu Turab ya bar gidan bayan ta ba shawarwari masu yawa har bayan kwana biyu bai ga samanta ba, gashi ta ki ɗaukan kiransa, duk ya ji kamar an ɗaura masa duniyar ne a kan shi, gashi tun da dadewa ya daina bin duk inda ta san zai ganta hakan ya sa ya maida gun zamansa a can gaban gate ɗin main house su. aiko yana, yana zaune ko ranar laraba ya hango ta tana tahowa bata lura da shi ba hakan ya sa ya yi saurin ɗauke kansa yana ganin ta ta iso daidai gate ɗin ya miƙe sai a sannan ta gan shi ta yi mamaki sosai ta juya da sauri za ta gudu taku ɗaya biyu ya cafke ta tana zaro ido kamar munafuka ta ce Dokto, janta ya zuwa cikin gidan sosai ta tsorata tana turjewa ta ce, Filis ka bari mana, ba na so fa, saboda ba na son ‘yan uwanka su gani. Bai saurare ta ba har sai da suka shiga kwamfam ɗin gidan, sojojin da ke zaune suka bi su da kallo kamar idonsa zai yi magana. Ko kallonsa abu turab bai yi ba, ita kwa ta ɓoye fuskar ta a jikinsa, duk ta rikice hawaye na sako mata, tsoronta ɗaya kada ‘yan gidansu su gansu. bai tsaya ba sai da suka shiga falonsa ya saka ki ya jingina jikin kofa yana kallon ta in yarda ta kalle shi ta haɗe da rai ta ce ni ba ni hanya na wuce Fusgo ta ya haɗe ta da bango ya ce me isa ba a ɗaukan kirana kasa cewa komai ta ta tsaya tana kallonsa can ƙasar zuciyarta na bugawa ganin yadda ya haɗe rai can ta sunkuyar da kai ya kuma ɗago da ita kanta na hawaye ne ya cika idonta ta ce ni ka buɗe min ƙofa in fita shiru ya yana kallonta can ya sa hannu ya sake tsinke wannan sarƙar ta kuros da take jikin wuyanta zaro ido ta ta rike tsinkakken sarƙa a fusace ta ce me yasa za ka dinga tsinka min wannan abin dawa yana kallon ƙwayar idonta ya ce saboda bana son ki dinga yin amfani da shi kallonsa take ta kasa cewa komai ya ce me yasa ba kya ɗaga kirana rungume hannayenta ta ta ce saboda saboda na ga kana kana yi min abubuwan da ba na so ne sannan kuma addini na ya haramta hakan shi yasa kwata-kwata ba na son dinga haɗuwa da kai kuma so nake mu wannan friendship din namu mu raba shi kallanta yake ko kiftawa bai yi ba ya fusgo ta ya ce kin san me kike nufi kuwa tsorata ta ganin yadda yake rike da ita amma ta ture shi ta ce kawai ni ka bana hanya na fita kin sake ta yana mata wani irin kallo sai kin gaya min abin da kike nufi hararsa ta ta ce kawai ka je ka duba dictionary za ka samu amsarka ɗago kanta ya yi yana mata wani irin kallo ya ce tun muke da kai da ke na taɓa ƙoƙarin keta muke haddi ne kawai da kanta ta haɗe rai bata ce komai ba ya ce to shi kenan da muke da ke ban ban taɓa yin yunkurin keta muke haddi ba amma za ki yi ƙoƙarin kira na da da masinaci to shi kenan bari na aikata hakan in ya so ki ji daɗin kira na daga hakan daga haka ya kama hannunta zuwa bedroom sosai ta tsorata ta dinga tura shi tana turjewa haɗa da cewa ni ka buɗe min kofa in fita kawai ni ka banna na fita ɗaukar ta ya ya kinkime ta ta sake rikicewa please let me out bai tsaya ba sai da ya shiga bedroom ya rufe kofar da ki ya dire ta a kan gado da yake shi shida ne na yamma ɗakin gaba ɗaya ya yi duhu kuma duk labulayen ɗakin a sake suke yana kallonta ta miƙe da sauri ta kuma ya kuma mayar da ita ta fasa ihu gadon ya rufe mata bakinsa da nata ya cire ɗan kwalin kanta gashinta mai yawa da ta ɗaure shi da ribom, ya cire mata ta cire hannunsa a bakinta cike da tashin hankali ta ce don allah ka yi haƙuri ka rufa min asiri ya kai bakinsa kan kunnenta ya ce kina kirana da mazinaci ta fashe da kuka ta ce don allah ka yi haƙuri ni ba haka nake nufi ba hannu ya kai bayanta a hankali ya zuge zib ɗin doguwar rigarta ita kuwa kuka kawai, kawai take tana ba shi haƙuri zaro ido ta yi ta ce na rantse ni ba 'yar iska ba ce don allah ka rabu da ni fiskote ya lokacin lokaci ɗaya idansa ya kaɗa ya ce ke ba yar iska ba ce kenan salihai ne suke zuwa kulab wani biki kasa ce masa komai ta hawa yana sako mata har da shashika na kuka lokaci ɗaya ya sauke rigar gaba ɗaya har zuwa west ɗinta kankame shi ta iya jikinta, jikinta na rawa don allah ka rufa min asiri ni ban taba ba limshe ido ya yi ya kai bakinsa kan wuyanta cikin sassanyen murya ya ce ni ba ba abin da zan aikata miki kawai dai ni i love you jin ta yi shiru ya ɗago kanta a hankali da sauri ta rufe idanta ya kai lips ɗinsa kan eyelid ɗinta sannan a hankali ya zuge mata rigarta ya mayar mata da ita sauka take son yi da kan gadon ya riko ta suka haɗa ido ta sunkuyar da kai ya ce ni daga yau na yi alkawarin ba zan sake yi miki kes ba tunda da ba kya so kuma ba zan sake yi miki duk wani abin da ba kya so ba kawai dai na yi misin ɗinki ne sai a sannan ta ɗago manyan idanta ta kalle shi ya langabar da kai ya ce please dear ki sauke idanki ta yi ƙasa da idanta ya ɗau ribom ɗinta da ya faɗi ya tifke mata gashinta sannan ya ɗau ɗan kwalinta ya miƙa mata a hankali ta sa hannu ta karɓa miƙewa ya kunna wutar ɗakin ya koma kusa da ita ya kamo hannunta yana murmushi ya ce ina da tambayar da nake son na tambaye ki yau dago kai ta ta kalle shi ya waro mata ido yana murza long fingers ɗinta ya ce shin za ki yarda ki aure ni ko da yau muka haɗu kallonsa ta tsaya yayi babu kifta ya murmushi ya ɗaura goshinsa a kan nata cikin sanyin murya ya ce duk da dai baki san iyayena ba ni ma kuma ban san naki ba amma kuma ina so ina so ne ki aure ni yana yana rera mata wannan wakar ne a cikin yaran su na Yoruba murmushi zaro ido tai tana kallon shi shi ma yana kallon ta tace dama kana jin Yoruba murmushi ya ce ki bari mana na gama abin da nake oke jingina ya a jikinta hada da nimshe ido ya ci gaba da rero mata waƙar alamar yana son ta murmushi ta ta miƙe ya kwananta ya ce ba za ki ce min komai ba ta ce oke ka yi ƙoƙari ba ta fuska ya ce ina nufin ki bani ki ki dawo min da amsar waƙata ta bude ido ta ce kawai ni dai na ce ta yi kyau ya ce to shi kenan saboda daga can ƙasan zuciya ta waƙar take fitowa ta ce na tafi daga haka ta nufi ƙofa ya ce Ok na yi miki alkawari ba zan sake miki abin da ba kya so ba, don haka kar da alaƙar mu ki yanke ta. Ta kalle shi ta ce, ka tabbata miƙewa yayi tana tana ganin haka ta ƙarasa kofa da gudu ta murda ta ji a rufe kofar take jawo ta ya jikinsa ta baya ya ce yes na tabbata ba zan sake miki ba kasa cewa komai ta yi don ji ta kamar kamar ta ake yi da wuta Tambayar ta yi ina zaki kin cewa komai ta yi ya juyo da ita suna fesin ɗin juna yana kallon ƙwayar idonta ya ce ina zaki na ce sauke idonta ta a hankali ta ce momi ta aike ni gidan firan ɗinta ya ce to shikenan bari na je na ajiye ki a an fara kiran sallah kama ta ya suka fita falo ya ɗau makullin motarsa ya ja zuwa gun mota gidan babu wani nisa ta ce ya ajiye ta a ɗan nesa da gate ɗin hakan ya yi ta ce ya ce ta yi sauri yana jiranta kai kawai ta gida masa ya bi ta da kallo har ta shiga gidan ba a ɗau lokaci ba ta fito ya buɗe mata mota ta shiga kallonsa ta cikin sanyin murya ya ce welcome jan motar ya ɗau hanyar gidansu ya ce kun gama wa egg ɗin ne ta girgiza kai ta ce mun dai kusa ba mu gama ba bata bari ya tsaya kusa da gidansu ba yana fakin ta buɗe motar ta fice haɗe da ɗaga masa hannu murmushi ya yi ta juya ta nufi gate ɗinsu washe gari sai gashi gashi ta biyo ta hanyar za ta church fita yake da niyyar yi zuwa gun wani abokinsa amma ba da mota ba yana ganin ta ya fasa ita kwa ta gaishe shi za ta wuce ya sha gabanta ya ce ina zaki ta ce ni dai church zan tafi ya dan taɓe baki ya ce bayan kuna jarabawa shine zaki wani tafi church maza ki zo ki tsaya ki yi karatu ta ce momi ce ta ce sai na je sannan kuma na yi karatu ai tun safe ya dan bata fuska ya ce oke amma yanzu yunwa nake ji kuma babu wani da zai bani abinci a gida yar dariya ta yi ta ce don ka tafi wajen cin abinci mana ya ce no saboda ina da kyakkyawar yarinya wacce za ta iya girka mu ta zaro ido ta cewa kenan ya ce ke mana daga haka ya kama hannunta ya ja ta zuwa gidan tana ɓata rai haka ta shiga ɗaura masa girkin Sufageti take dafa mai cikin mintunan da ba su wuce ashirin ba ta gama suka dawo falo duk yadda ya so da ita ta cikin ci ta yi sai kuma ya tashi ya kulle kofa ya ƙi barinta ta fita ganin yadda ta haɗe rai ya yi murmushi yana cin sufageti ɗinsa ya ce ki bani labari mana bata ko kalle sa ba yace tace ban iya ba jawo ta ya kusa da shi yace ba za ki bar gidan nan ba kenan yau idan ba ki ce da ni komai ba ya linshe ido ya bude. ya ce ok tell me, tell me about jesus mana kallonsa ta yi da sauri ta ce sa kake so ya gyaɗa mata kai gyara zama ta tana kallonsa ta ce oke yanzu zan gaya maka ya ce shikenan ina sauraron ki ta ce long time ago the holy bible said sai kuma ya katse ta ya ce ni ba da turanci nake so ki bani labarin ba da hausa nake so sannan kuma cikakken labari yake so nake so ba wai kaɗan ba ta zaro ido ta ce oke to kenan. mary wacce kuke kira da maryam ita ce mahaifiyarsa mary mace ce baiwar allah da mai kamun kai kowa ya shaida hakan tana kuma da wanda za ta aura wato joseph wanda ya kasance kafinta ne ranar tana zaune ita kadai a daki sai ta ga wani haske ya bayyana haske sosai wanda sai da ta rufe idanuwanta mala'ika jibril kenan ya zo mata da saƙon cewa za ta haihu kuma haihuwar da za ta yi ba tare da aure ba Abin ya bata mamaki sosai kafin ta ce komai har ya bace. nan ta fara nazari, sai dai bata faɗawa wa kowa ba har Joseph da za ta aura. Wasa-wasa ta ga da haske ta ga da gaske ciki gare ta wanda hakan ya sa 'yan gari suka fara maganganu a kanta ko ina ana gulmanta wasu na cewa saboda lullubin karya take a koda yaushe tana ɓoye munanan halayenta ne ta kasa ta yi yadda za su ganar da cewa ba ita ta bata taba tara da wani namiji ba amma ba wanda ya yarda da ita sai joseph da bai guje ta ba bayan an dau lokaci zaman ƙasar ya gagare su saboda mutane wanda hakan ya sa joseph ya sa suka bar garin a hanya nakuda ya kama ta joseph ya shigar da ita gun ajiye da kai wato a nan ne ta haifi jesus wanda muke kira 'Ɗan Allah Abu Turab da ke ta kallanta cike da sauri ya dakatar da ita da sauri jin furucinta na ƙarshe ya ce madam shi fa ba ɗan gidan Allah ba ne kawai shi manzo ne na Allah kallonsa ta tsayayi sai kuma ta yi murmushi ta ce a yardar musulmai kenan but mu kuma ba haka muke ɗauka ba har da rai ya ce ina gaya miki magana kina ce min ba haka ba Allah bai haifa ba kuma ba a haife shi ba sannan shi kuma shi kuma jesus da kuke magana manzon allah ne shiru ta tana kallon shi can ta girgiza kai ta ce ai shi kenan komai ya wuce kowa ya rike abin da ya yarda da shi saboda wannan aya ce guda a cikin littafinmu mai girma wani kallo ya dinga mata can ya ce saboda Bible ɗinku gaba ɗaya yaudarar ku yake, haɗe rai ta sosai ta ce, saboda me kake faɗan haka, miƙewa take son yi a fusace fusgo ta ya zaunar da ita. Idan kika duba a wani Bible ɗinku, ya sake ce mata littattafanku ne gaba ɗaya suke rudar da ku wato bible ɗinku su suke yaudarar ku a wani bible an ce adam shine kaɗai ɗan gidan allah sannan kuma a wani sun so an kuma cewa gaba ɗaya annabi dawud shine ɗan gidan allah sannan kuma a wani bible ɗin naku na daban an ce duk wanda yake a kan hanyar daidai ɗan allah ne sannan kuma a wani bible ɗin naku na daban ya ce jesus shi kadai ne dan allah wanne za mu yadda da shi kenan akwai littattafanku da yawa da suka zo da tufka da warwara kowanne daban ne nan an ce mana jesus kadai ne dan allah an dawo an lissafo mutane da dama an kira su da 'ya'yan allah to da wanne za mu yadda kenan ashe kenan ba jesus ba ne kadai dan allah ɗin ba ma addinin naku kallonsa take ko kiftawa babu ya taɓa baki ya ce ci gaba sauke idon ta a hankali ta ce ni gida zan tafi daga haka ta fara ƙoƙarin miƙewa ya ce baki isa ba ba za ki tafi daga nan ba sai kin gama bani labarin wani kallo ta yi masa sai kuma ta fashe da kuka ta ce ni kawai ba zan bayar ba tabe baki ya ce don ki ci gaba ki ci gaba da kare addinin naki daga tambayoyina sannan kuma ki fara amso min tambayoyin da na miki akan littattafan naku na bible da kuke rikewa kuma duk yake rudar da ku kun kasa fahimta ta goge hawayen idanta a hankali ta ce mutane guda uku ne suka yi sanarwar haihuwar jesus ya dakatar da ita ya ce tsallake nan kawai ki ci gaba cikin sanyin murya ta ce allah ya ba jesus baiwa da dama da kuma abubuwa da kuma mabiya guda goma sha biyu baiwar da allah ya yi mai ta farko shine yana iya tada matacce lazarus ya mutu yan uwansa na ta koke-koke jesus ya je ya taba cikinsa ya tado da shi ya ci gaba da rayuwa kuma ya warkar da mutane da yawa don ya kasance mutum ne mai tausayi akwai wani biki da suka je da mahaifiyar shi mary wani ya kare a gun biki nan mary ta nemo sa tana tambayarsa ya za a yi nan ya sa aka ciccika masa ruwa a tukunya ya mai da shi wani ɗin gaba ɗaya kowa ya samu ya sha shi ne kadai mutumin da ya taɓa tafiya a kan ruwa da ƙafafuwansa ya taba ciyar da dabban mutane da biredi guda ɗaya da kifi guda biyar a nan take suka cika basket fiye da ɗari jin ana kiran sallah ya sa ya dakatar da ita ya ce bari ya je ya dakatar da ita ya ce shikenan zan je idan na dawo daga sallah sai ki karasa ni ma kuma sai in baki nawa tarihin na musulunci idan ya so sai mu haɗa mu tantance a hankali ta ce oke rufe sauran abincin da ya rage ya yi ta ce ta ce ka ƙoshi bai tanka ba sai kuma ya kalle ta bayan 'yan mintuna ta miƙe za ta wuce ya mayar da ita ya zauna haɗe rai ta yi ta ce wucewa zan yi bai ce komai ba kuma bai sake ta ba bayan wasu 'yan mintuna ya sake ta yana kallon ta ya ce idan ana kiran sallah ba a magana bude ido ta yi ta ce da gaske migewa ya ce yes migewa ta yi ita ma sannan ya ce ba za ki jira in dawo ba kuma haɗe rai ta yi ta ce kai za ka sallah ni kuma ba zan je church ba me yasa kai ma ba ka fasa zuwa sallan ba kallon ta kawai yayi kawai yake can ya juya ya yi ficewarsa kamar za ta yi kuka ta bisa da kallo samun kanta ta ta kasa fita a hankali ta koma ta zauna sosai ya yi mamakin ganinta da ya dawo daga masallaci amma bai nuna ba ya zauna kusa da ita ya ce waya ƙara samun fara nawa ta sauke idanta ta ci gaba da basa tarihi tun daga ƙalubalen da jesus ya fara samun gun waɗanda ba su yarda da shi ba irin sharin kuma da aka dinga yi masa waɗanda ba su yadda da addininsa ba da yadda sojoji suka zo suka yi arestin ɗin shi aka saka masa crown ɗin kaya a kai aka je aka tsare shi aka yi cross ɗinsa gaba ɗaya ana cin zarafinsa da yadda aka saka shi tsakanin ɓarayi biyu yadda aka ɗaura sa a kuros ɗin da aka buga ƙusoshi a hannunsa kallonta abu turab yake da mamaki ganin hawaye idonta ya danne dariyarsa yana kallonta da tausayin rashin sani wanda aka ce ya fi dare duhu cikin sanyin murya ya ce shikenan jesus ya mutu kenan maganarsa ta ƙarshe shine yake cewa allah ya gafarta musu saboda ban san abubuwan da suke aikatawa ba a nan ne kuma jesus ya mutu an yi kurosin ɗin shi gaba ɗaya ta ƙarashe tana goge hawayen idanta yana mata wani kalle ya ce oh da gaskiya mutashi kuma saboda zunubanmu ta kalle shi ta ce e mana bayan kwana uku ne kuma babansa ya ɗauke shi ya kai shi aljanna da mamaki ya ce but. ya ce mata to saboda me wasu daga cikinmu za su je wuta bayan saboda zunubanmu ya mutu wato sau biyu kenan za a yi mana hukunci kenan ba ya sadaukar da kansa saboda zunubanmu ba hakan bai isa ba sai an sake mana hukunci kenan ina ce don zunubanmu ya yarda ya mutu to in haka ne kenan bai mutu ba kenan saboda zunubanmu har hukunci yana jiran mu a ranar gobe kiyama kenan idan kuma ba haka ba ne ki fahimtar da ni yadda zan gane kuma ni dai na san gaba ɗaya ba shine aka kashe ba saboda haka wannan wani kuskure ne da littafin ku na bible ya zo da shi yana kaiwa nan ya wani haɗe rai wanda hakan ya sa ta kasa cewa komai tana kallon shi ko kiftawa babu ya mata tambayoyi a wancan bai samu amsa ba haka wannan ɗin ma ya zaro ido ya ce kin yi shiru ta ɗauke kanta ya kamo hannunta ya ce ki ganar da ni mana samha ta zame hannunta a hankali ta ce ni ma ban sani ba gaba ɗaya abin da bible ne ya sanar da mu bayan ya mutu kwana uku kenan aka ɗauke shi mahaifin shi ya ɗauke shi ya mai da shi aljanna bayan haka ban san komai ba murmushi ya ce to shi kenan idan kin shirya sai ni na baki na fara baki nawa tarihin bata ce komai ba ta sauke idon ta ƙasa ya limshe ido ya ce shikenan sunan mahaifiyar shi maryam binti imran sannan kuma 'yar gidan hanna shiru yana kallonta ta dago a hankali